الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا قوم شابين وتا ربيع الثانيكم هكذا شابي وتا ربيع الثاني شكرا تدبو ديادة دي هدو da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne ya dace da da nawa ne ga watan boko 28 ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa kuma wannan shi ne darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير takbiri ila كانك taslimi ka annaka ناصر na الالباني Nasiruddin albani a cikin wannan masallaci mai albarka Masjidul Ansar a NNDC quarters sharada cikin Kano idan ba ku manta ba a cikin gabar magana da muka tsaya mun tsaya ne akan maganar Imam Malik Allah masa rahama da yake magana akan cewa babban abin da ya kamata a lura da shi shine riko da abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo da shi kuma a watsar da duk maganar da ba ta annabi ba matukar ta sabawa abinda annabi din yazo da ita a yau cikin taimakon Allah za mu tashi ne akan maganar Imam Shafi'i haka ne akan Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala ko Shafi'i rahimahullahu ta'ala Imam Shafi'i Allah masa rahama malai yace wa amma al-Imam Shafi'i rahimahullah amma kaga Imam Shafi'i Allah masa rahama فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب maganganun da aka ciro daga gare shi shi imamu shafi'i aksar su suka fi yawa wa atyab kuma su suka fi kyau su suka fi tsarki wato shi ma arwaito maganganu masu tarin yawa a tattare da shi dangane da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa atba'uhu aktharu amalan biha wa as'ad mabiya imamu shafi'i su suka fi wato yawaita aiki da maganganun da ya ruwaito din kuma suka fi rabauta shine as'ad daga sa'ada ne faminha cikin maganganun da imamu shafi'i yayi akan riko da sunna na ɗaya ya ce ma min ahadin illa wa tazhabu alaihi sunnatun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu babu wani mutum face wata sunna cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta tafi gare shi za ta kubuce masa kuma ta buya gare shi kowaye ne cikin sabon cikin mabiya zai iya yi wa wata ran ya samu sunnar kammalalliya wata ran kuma wani abun ya buya gare shi wato malam a duk duniya babu mutumin da za a ce duk hadisan manzan Allah ya san su babu shi babu wani mutum face dole akwai wata sunan da ya sani wata kuma bai santa ba fama ma qultu min qawlin duk lokacin da na faɗi wata magana au asaltu min aslin ko kuma na kafa wani tushe asali na yi wani foundation kenan fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga annabi amma khilafa ma qultu sai zamanto saɓanin abin da ni na faɗa ni na faɗi wata magana kuma annabi ya faɗi wata magana fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daka magana a ɗauki maganan manzon Allah kawai in jiwa in ji imamu shafi'i duk lokacin da kuka ga wata magana ta na ce kaza an ce annabi ya ce kaza sai aka gazance na ya saba da magana annabi to fal qawlu qawlu rasulillah a rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yace kai wa huwa qawli ku faɗa ma ku ce kawai maganar manzon Allah nan ita ce ma magana ta magana ta kar ku ruwaito ta ku faɗi maganar manzon Allah ku ce ita ce magana ta ma'ana baya so a danganta magana gare shi alhalin magana ta saba wa annabi kaji mabiya sunna kenan wannan maganar imamu ahmad imamu al-hakim ya ruwaito shi da isnadi muttasili cikakke zuwa imamu shafi'i din kamar yadda ya zo a cikin littafin tarikh dimashka dimashq na ibnu asakir da ilamul muwaqqi'in rabbil alamin magana ta biyu ce ajma al-muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam malaman musulunci sun yi ijma'i diddika cewa manista bana lahu duk wanda wani abu ya bayyana gare shi na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lam yahilla lahu an yada'a hali qawli ahad bai halatta fa ya watsar da sunnan manzan Allah nan ba ya je ya rike magana wani kaji duk wanda aka kawo masa sunna aka ce annabi ya ce to haramun ne ya tsallake magana annabi ya kawo magana wani to da a ce al'ummar musulmi na duniya za su yi riko da irin waɗannan maganganun da ba a samu rarrabuwar kan musulmi ba da ba a samu bid'a ba in dai a ce sunnar annabi za ta bayyana gare ka kuma ka ɗauke ta ka riƙe ta to shikenan da za a samu haɗin kai to amma matsalar shine akwai waɗanda suke ganin cewa za su iya rayuwa da wata sunnar ba ta annabi ba su ɗauki ra'ayin wani kaga ko iya hasara ta yi hasara mutumin da yake rayuwa yana dakon ra'ayin wani ba ra'ayin annabi ba malam idan ka mutu ranar tashi alkiyama wato Allah ba zai tambaye ka akan kowa ba zai tambaye ka ne akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai ce da kai mun turo maka da ɗan aiki shin ka bi shi ko baka bi shi ba idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka rabauta ka samu tofiki ka samu dace idan ko baka bi annabi ba to kai hasara ka tabe sabon manzon Allah sun samu rabo ne da dacewa dan san ba annabi bai kamata mu da muka zo ƙarshen zamani ba a gaya mana sunnar annabi mu zo mu yaƙe ta to amma yanzu Allah ya kamu lokaci da ko ina za ana yawa manzon Allah ƙarya gidan rediyo malami zai shiga gidan rediyo kafafun watsa labarai ya yi wa annabi ƙarya ba matsala kuma ya tsira ya kare bid'a sai kare barnarsa subhanallah Allah tsare lam yahilla lahu an yada'a hali qawli ahad kuma duk wanda ya faɗi magana in dai ba irin ta annabi bane to ajiye masa ita ke yi haramun ne ka bi maganar wani ba ta manzan Allah ba idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami yace idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan kuka samu a cikin littafi na sabanin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqulu bi sunnati rasulillah wa da'u ma qultu ku yi magana ku faɗi sunnar annabi ku watsar da abin da na faɗa in dai a cikin littafi na kuka samu magana ta saba sunan annabi to ku dauki sunnan annabi din ku watsar da magana ta inji imamu shafi'i a wata riwaya yace fattabi'uha ku bi maganar manzon Allah wala taltafitu ila qawli ahadin kada ku yi waiwaye zuwa ga maganar wani ba annabi ba yanzu wannan sune limaman mazhabobin gaba daya su ne shugabannin mazhaba shugabanni malamai na duniya kenan irin maganganun da suke faɗa amma za ka ji wai yana fita wai sai a zo a ce wai wai yanzu addini malam wai ba za a yi ba sai irin na annabi kadai haka za ka ji mutane suna faɗa mutane su ce wai wai su addini irin na manzan Allah kawai za su yi an raina kowa ana ta zagin waliyan Allah ana ta zagin bayan Allah ana ta zagin abin nan komai an yi magana sai a ce annabi kadai a yau malam annabin ai ya wuce kadai to addinin ma nawaye Na sani. Na sani. magana ta wuri yace idan sahal hadithu fa huwa madhhabi matukar hadisi ya inganta to ai wannan hadisi shine mazhabata in dai hadisi ya inganta to shine ra'ayina ma'ana ko da bai faɗa ɗin ba in dai hadisin ya tabbata to shine faɗinsa wannan magana ce ingantacciya Imamu nawa ya fudda ita a sannan da imamu sharani imamul hakim ya danganta ta zuwa ga imamul bai haƙi ibn hazam yake cewa ai saha inda aw inda da min al A anan gurin ba yana nufin idan saha al-hadisu indi ba ba yana nufin idan hadisi ya inganta a wuri na ni kadai ba a'a idan hadisi ya inganta ko da a wurin wani malamin ba ni ba to wannan ra'ayin kawai shine ra'ayina na biyar ce antum a'lamu bil hadisi war rijali minni Allahu akbar kaga tawadu da kankan da kai na malamai yake cewa ku ko kun fi ni sanin hadisi ko kuma kun fi ni sanin mazajen hadisi sanin mazajen hadisi shine duk lokacin da aka kawo riwayar hadisi kala haddathani fulan kala haddathani wani kala haddathani wani malaman hadisi sun san duk mutumin da aka kira shi to sun san shi wane ne a gari kaza aka haife shi shekara ta kaza kuma ya rasu a kaza malamansa su ne kaza almajiransa su ne kaza yana da adisai, adadi kaza yana da kaza ya yi tafiya zuwa gari kaza da kaza da kaza duk sun san shi ba wanda ba sani ba a cikin mazajen hadisi shi yasa duk wanda ya zo ya faɗi wata magana wacce take bara gurbi ne ba magana a ba nan da nan suke gano shi Ya ce to ku kun fi ni sani fa idza kana al sahih idan hadisi sahihi ya kasance fa'alimuni bihi ku sanar da ni da shi idan kun ga hadisi ingantacce ku sanar da ni ai ayyu shay'in yakun kowanne irin hadisi ne kufiyan hadisin kasar garin kufa ne cikin iraki au basariyan ko basra da basra da kufa manya manyan garuruka ne a cikin iraki har yanzu akwai su au shamiyan ko kuma na kasan sham ne hatta azhaba ilaihi idza kana sahihan ni zan tafi in je kufa don neman hadisi sahihi in tafi basara don neman hadisi sahihi in tafi sham don neman hadisi sahihi ku gaya mu in dai hadisi ya inganta zan tafi ko ina ne akan hadisi guda ɗaya malaman hadisi sun yi tafiye-tafiye masu nisa wajen neman hadisi kwaya ɗaya rak kwaya ɗaya rak mutum ya je ya nemo hadisi sai ya tafiyan wata da watanni ya sallama da iyali ya ce to in na dawo to in kuma ban dawo ba shikenan wasu sun tafi daga garin Madina sun tafi Iraki neman hadisi daga garin Madina sun tafi Masar neman hadisi daga garin Madina sun tafi kaza neman hadisi wurin mutum guda daya za a ce yana da hadisin nan kwaya daya sai a je a nemo shi da Allah kai ka ji abin da annabi ya faɗa a lokaci kaza ce kai na ji shikenan sai a bashi hadisi shikenan sai hau dabbarsa ko komawa ko zama da zai ba akwai bawan Allah da ya tashi daga garin Madina ya tafi wani gari mai nisa ya je neman hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana isa gurin mai gidan aka ce nan ne gidan shi sallama da shi ya fito kana lafiya daga ina kake ce wallahi daga Madina nake sai ya ce ai na dade hanya wata da watanni ina tafiya me ya kawo kai ce wallahi na zo ne in karba hadisi guda ɗaya a wurinka da naji an ce yana wurinka yace eh kwarai da gaske yace ba na hadisi yace qala haddathani fulanu qala haddathani fulanu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza Ya ce to na ji na gode Allah saka da alkhairi kawai sai ya hau dabba sai ce na koma Madina ko ruwa bai tsaya ya sha ba mutanen da suka yi aiki wa sunnar annabi irin wannan a zo wai a wani kalar da maganganun da suka faɗa a zo a ɗauki ra'ayin wani haka kawai mutum yanzu a ɗora shi akan mafarki ka rayu kana addini akan mafarki ai wani ya yi mafarki ya gamu da wani ya bashi wani ya bashi kaza ga za iri ka kama mafarki tsakani da Allah fa wannan abun a fayyace a fayyace wannan kuma farki akai kai ka hada ba ba kwatance ma kwata kwata yace kullu mas'alatin sahafi fiha al-khabar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dukkan wata mas'ala da hadisi ya inganta shine al-khabar duk wata matsala da aka samu hadisi ingantacce daga manzon Allah inda ahlin nakali a gurin wato malamai masu nakalto haya, bi khilafi ma qultu aka duba aka ga yayi sabanin abin da ni na faɗa fa ana raji'un anha ni na canja ra'ayin na sauka daga matsalar na koma kan ra'ayin annabi fi hayati wa ba'da mauci a raye nake ko bayan na mutu yanzu wannan dan Allah ba hujja bane ko da zaka zo karanta mazhaba ta Imam Shafi'i sai ka tarar da wata magana ta Imam Shafi'i da ta ci karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ya barra da kansa yayi free kansa yace in dai an ga magana ta saba wa annabi to ni kam ni ba ni na faɗa ba ko da kai ka faɗa ka ce kawai kai kai baka kan wannan ra'ayi din kaga ya riga ya hutar da kansa ya yi maganin masu taƙalidanci kenan yace idan ra'aytumuni aqulu qawlan idan kun ganni imamu shafi yace in kun ganni ina faɗin wata magana وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه Kuma ya inganta daga manzo Allah sabanin ra'ayin da na faɗa fa'lamu anna aqli qad zahab la ilaha illa Allah yace idan kun ga ina faɗin wata magana kuma kun tabbatar ta saɓaninta ne inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni kuma imamu shafi'i ina ba da fatawa saɓanin maganan manzan Allah to ku ɗauka kawai na haukace ku ɗauka anna akali hankali na kadda ya tafi idan hankalin mutum ya tafi me ya yi hauka ka duba waɗannan bayan Allah ahalus sunna na haƙiƙa malam suka ce in an ga suna aikata aiki saɓanin abin da annabi ya zo da su kawai to su mahaukata ne Allah ba mu ikon koyi da abin da suka faɗa wani abu hatim ya rawaito shi a cikin adabu shafi'i da abul qasim as-samarqandi a cikin al'amali, kamar yadda yazo a cikin al na abi al-hafs al-mu'addib yace kullu ma qultu duk abin da na faɗa fa kana anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa khilafa qawli mimma yasihu duk abin da na faɗa kuma aka samu daga annabi saɓanin zance na kuma waccan maganar ta annabi ɗin ta inganta fa hadisun nabi aula to maganar manzan Allah ita ta aiki da ita yan uwa fala tuqalliduni kada ku yi min taqalidanci ku yi ku yi ku rike ra'ayina ka san yanzu akwai wanda ake samu shi shi ba malike ne ko shi ba shafi'e ne ko shi ba hanbali ne ko shi ba hanafi ne ma'ana kawai yana riko ne da ra'ayin nan ko ko ya saba hadisi ma akwai wanda aka yi magana ya ce ka ga malam mu yan malikiya ne ko hadisi kuka kawo kuka ce ya saba mazhaban malikiya to imamu maliku ya fi kusa na hadisin mu muna nan akan ra'ayin maliku na gaya muku akwai wanda suka haukace akan bin mazhaba su kausari da suka har sun kai da suna zagin manya-manyan bayan Allah cikin sabai da tabi'ai suna zagin saboda me wai ra'ayinsu ya saba wa ra'ayin Abu Hanifa shi ne ake ce da shi majinuno Abi Hanifa mahaukacin Abu Hanifa kenan shi duk abun da Abu Hanifa ya faɗa kawai zance ya ƙare babu sauyi babu canji to wai wannan abin ne Malam Albani yake so ya tashe mu akan wannan ra'ayin ya ɗora mu akan ra'ayin Annabi tsantsa Yan uwa musulmi abin da nake so mu fahimta a wannan gabar magana yanzu nan fa duk maganganun da ake ta kawowa malaman masaba da suka suka yi karatu suka karantar da al'umma a duniya bayan sun bar duniya aka kirkiri mazhabobin nan aka ɗora mutane a kai galiban abin da suke faɗa daidai ne to amma na ana kokarin a nuna ma fa kuskure ne ka ce za ka riƙe ra'ayin masaba ka watsar da maganan manzan Allah ko ina fata ana fahimta to idan an gaya maka wannan to ina ga malamin da kuma za ka zo ka riƙe maganarsa ko kawaidi ba bai ba ƙawa'idi bai rubuta ba akwai malaman da za ga an dauke su a matsayin malamai ne babu abin da suka yi wa al'umma bai taɓa zuwa ya karantar da mutane daidai da izu biyar ba a garin su unguwarsu littafi ɗaya bai sa ya karantar da mutane ko ahadari ko ishmawi ko iziya amma dai kawai dai ana girmama shi saboda shi matsayin malami ne mai karatu ne amma baya amfanar da mutane to amfanin malami shine ya gajiyar da jikinsa wajen yi wa al'umma hidima dan manzo Allah ya ce al ulama'u warafatul anbiya malamai su ne magada annabawa annabawa kuma ba zama suka yi ba annabi jihadi yake tafiya annabi wa'azi yake tafiya annabi sulhu yake tafiya annabi da'awa yake tafiya annabi karantarwa yake tafiya annabi yana zaune a gida ana karantarwa yana yana kasuwa yana karantarwa ka duba annabi nuhu irin wahalar da yana yana da'awa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إن جاء نبنوه يتياء بنجدي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ناكرا متانينا dare da rana wannan shine aikin malamai al-ulama'ur rabbaniyun al-atqiya malamai masu tarbiya masu takawa masu kishin su ɗora mutane akan addini falam yazidhum du'a'i illa firara kiran da nake musu bai kara musu komai sai suka kara gudu wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara yake duk lokacin da na kiraye su sai su rinka sanya hannayensu a cikin kunnuwansu su ɗauki suturar su rinka lullube jikinsu ji dole yadda babu su miƙe a kan girman kai wastakbaru istikbara su yi girman kai amma duk da haka bai daina musu wa'azi ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi ta'if wa'azi ya je ta'if suka dake shi suka jefe shi suka fasa masa kai suka yi masa roƙe kansa ya fashe jini ya yi ta zuba ya jike mai jikinsa gaba ɗaya ya dawo ba su amsa kiransa ba a hanya yana dawowa dare ya masa ya tsaya yana kiyamun laili a daji yana kiyamun laili a daji Allah kawo aljanu suka amsa kiran da mutane suka kisa amsa sahabbai suka ce bari mu musu mummuna addu'a sun jefa annabi sun yi kaza yace ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka kan mutane na ya Allah ka shirye da mutane na ba sani bane dan da sun san hakika ni annabi ne wallahi zuwa za su su nemi tabarruki da ni ba wai su jefe ni ba shine Allah ya saukar da wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin sallah ya tashi yana imala Allah ke kawo mai kewayen aljannu suka zo suka kewaye suna suka ce kai inna sami'na qur'anan unzila min ba'di musa مصدقا لما بين يديه يهدي الى wa والى طريق مستقيم cewa suka yi suka tafi suna da'awa annabi bai sani ba ya mana. ya ku mutanen mu ajibu da Allah ku amsa mai kiran Allah ku amsa mai wa'azi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to shi wannan yana nuna cewa malamai mai suke da'awa karantarwa ɗora mutane akan manufa kuma haka ake son malami ya mutu akan haka yan uwa kada ku damu da mutanen da suke sukan malamai masu karantarwa ba ku da gata ba masoyan ku irin malamin ku da suke karantar da ku malamin da zai daina abin da yake zo rinka ɗora ka akan addini wallahi baka da mai gata sama da shi kuma shine mai kaunar ka shine masoyinka kuma ai ka ci riba da shi to ka duba duk matsayin waɗannan malaman amma fa duk da haka manzan Allah shi ne yake gaba kada wanda aka ce annabi ya ce yana tunanin to ai wani kuma ya shi kamar yanzu abin da yake faruwa ne a ce jama'a sunna sunna sunna sai mu ya ce a a to kuma ai mun dade muna yi kuma ai iyaye da kakanni ana yi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi ko ma alfaina alayhi aba'ana ce a za mu ba abin da muka tarar da iyaye da kakanni suna yi suka ce mu ba ma saba abin da muka tarar da iyaye da kakanni suke suke inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun to wannan ba shine abin da ake so musulmi bai ba kai annabi ya ce kaza dauka kai duk maganar da saba annabi kowaye to aji ga Mus'ab ibn Umayr وليس خبر مصعب عنكم ببعيد labarin khabar labarin Mus'ab ibn Umair ba koyayye bane gare ku wannan zalika shabul fati saurayi matashi mai ji da kansa mawadaci mai ado mai kwalliya a tsaro ahli makka wanda yafi kowa sanya turare a garin makka manzo Allah ya zo ya kira ya amsa kira aka ce idan Mus'ab ibn Umair ya fesa turare ya bi ta layin nan bayan ya wuce da mintuna mai tsawo zaka rika jin turarensa kowa ya san shi dan gata ne amma manzo Allah ya zo da da'awa ya karbi kiran annabi mahaifiyarsa ta ce kuma dole ka rabu da Muhammadu ya ce wallahi ya mahaifiyata ba shi kaɗai ba cikin sabai an samu waɗanda su daidai kuska yi wannan ya ce wallahi ya mama da kina da rai ɗari laukanar laki mi'atu nafsin a ce kina da rai guda ɗari wancan ya fita ya biyo bayan wannan wancan ya fita ya biyo bayan wannan wancan ya fita ya biyo bayan wannan ma taraktu dina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ba zan bar addinin annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama amma duk da haka mus'ab da aka je yakin uhud aka kashe shi shine bodyguard din manzon Allah shine ambasada na farko da manzon Allah fara tura shi madina ya bude ta da karatun qur'ani ya ta karatu ta tilawa mutanen madina su ce zo ka mana karatu yayi karatu ya fassara da aka zo yaƙin Uhud shi kawai kula ba ma da arna yake kula ba kawai ina lura da manzon Allah yana tsare ran annabi amma Yahudawa sun gane shi suke tabarsa sai da aka je aka sare shi aka kashe shi aka zo nan da za a lullube musa babu ne za a lullube shi da shi babu annabi ya ce ku lullube in an jawo an rufe kan kafa ta bayyana idan aka jawo ƙasa kan ya bayyana annabi ya ce ku lullube kan kafar kuma ku sa mata ganyen tsaure ku tura shi a kabari Allah ji kansa Allah ya masa rahama bayan Allah na gari kenan masu himma masu kokari samari matasa aka ce rigarsa faci faci faci ba za ka iya irgawa ba ya kama annabi ka san idan ka rike addini wani lokacin sai Allah ya jarrabe ka idan baka da karfin imani sai ka ce a ah, kai wanda ka koma ko jarrabar ubangiji ne kamar yadda yake jarraba ka da alheri yakan jarrabe ka kuma da sharri wa nablukum bisharri kairi khairi fitnatan na ilaina turja'un haka Allah ya ce yace fala tuqalliduni kada ku yi mun takalidanci kullu hadithin an annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli duk magana in dai daga manzon Allah ce to magana ta ce kawai wa in lam tasma'uhu minni ko da ba ku ji wannan maganar daga gare ni ba in ji wa in ji imamu shafi'i to magana imamu shafi'i guda tara to ga imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a almajirin imamu shafi'i kenan maliku shi almajirin maliku malami imamu shafi'i shi kuma shafi'i malami imamu ahmad imamu ahmad kuma imamu ahli sunna wal jama'a yace wa amma imamu ahmad amma kaga imamu ahmad fa huwa aktharu al a'immati jam'an lis sunnati wa tamassukan biha imamu ahmad ai shine yafi waɗannan malaman gaba ɗaya diddan ambaton su ya gabata abu hanifa imamu maliku imamu shafi'i imamu ahmad gaba ɗaya ya fi su tara hadisai ya fi su haɗa sunar annabi da kuma riko da ita tsantsa hatta kana yakrahu wad'ul kutubi allati tashtamilu ala at-tafri'i war ra'y ya yana kimma a dauki littattafan da suke da ra'ayi suke dauke da ra'ayyuka na wasu malamai a dora su akan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko littattafan furu'a na fiqhu Wali walidhalika qala saboda haka ma yace la tuqalliduni kada ku yi min taqalidanci wala tuqallid malikan kada ku yi wa maliku taqalidanci wala shafi'i kada ku yi wa imamu shafi'i taqalidanci wala al-auza'i kada ku imamu al-auza'i taqalidanci wala sauri kada ku yi wa sufyan ibn sa'id al-sauri taqalidanci wa khudh min haythu akhadhu kuma ku je ku ɗauka inda suka ɗauka wai me ta kalidanci ka ce malam wane shine malami na duk ra'ayin da ya faɗa ina kai ko me ya faɗa ina kai ba zan canja ba inda za a kawo maka ra'ayin wani ka ce a ni dan ra'ayin wani ne to a nan gurin zaka shiga matsala saboda akwai ra'ayukan da shi malam wani zai rike bai dace da sunnar annabi ba kuma malam wane daban ya rike ra'ayin da ya dace da sunnar annabi saboda kayi riko kayi ta kalidanci ra'ayin riƙau da ra'ayin wani sai hana ka ka ɗauki gaskiya ina fatan muna fahimta kamar yanzu mutum ya ce wani aka ba shi labarin aka ce malam wane da kake magana akan safa sun yi wa addinin Allah barna sun yi tabargaza sun yi kaza ya ce wallahi malam wane nan ko wuta zai kai mu muna tare da shi saboda tsabar ta kalidanci da ra'ayin riƙau wato addini ba ya masa ra'ayin riƙau kamar yanzu misalin irin yadda 'yan jam'iyyar siyasa suke yi ni dan wani ya ce shi dan pdp ne ba ruwansa da dan anpp da an yi kashe-kashe da npn da su nefu da su waye har kashe mutane an yi iyaye da kakanni akwai yaƙe-yaƙe da aka yi kan ƙungiyoyin siyasa gaba to a addini ba a irin wannan to amma saboda irin wannan ra'ayin daga wannan har sai da aka samu ba malike ba zai bi ba shafi'i sallah ba ko ba shafi'i ba zai bi ba malike sallah ba ko ba hanafi ba zai bi dan imamu ahmad ibn hanbali sallah ba to duka su ake gaba ɗaya malaman nan ra'ayinsu da ya dace da na sunnar annabi a ɗauka a aiki da shi wato kai so ake a lokaci guda wata kai ba malike ne wata kai ba shafi'i ne wata kuma kai dan masabar Imam Ahmad ne wata ran kaza wata ran kaza wata ran kaza abin da ya kamata kai kenan mana duk inda aka dace da daidai kai kana tare da nan to amma ka ce wai ra'ayi guda ɗaya zaka rike kai ba za ka canja ba to ba daidai bane ba idan kai wannan sai a tambaye ka su sabon manzan Allah ra'ayin wa suka rike ko ayin manzan Allah to da awar sunna tana kokarin dora mutane ne akan ra'ayin manzan Allah tsantsa sauran malamai ana bin ra'ayinsu su sosai ana musu da'a ne musu addu'a in sun dace da ra'ayin annabi idan ku suka saba ra'ayin annabi sai a musu addu'a Allah ya musu rahama amma ba za a bi me ba za a bi ra'ayin su ba to sai yake cewa ku dauka ta inda suka dauka duk sun dogara ne da hadisan annabi kuma ku dogara da hadisin annabi wa fi riwayatin la tuqallid dinaka ahadan min haula kada kai ta kalidancin addininka ko da mutum dai a cikin waɗannan ka zama muqallidi kai idan ka alfa ne kawai dole abinda wani yace shine kawai ma a anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa khudh duk abin da zo daga manzon Allah da sahabbansa ɗauki kai aiki da shi wannan shine da'awar sunna riko da karantarwar manzon Allah da sahabbai ba a raba annabi da sahabbai ka yadda da ra'ayin sahabbai ka yadda da ra'ayin manzon Allah Sun tabi'in da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa ba'adu yace sun tabi'ina ba'adu sannan tabi'ai bayan su ar-rajulu fihi mukhayyar dangane da ra'ayin tabi'ai mutum yana da zaɓi in kaga dama ka bi in kaga dama ba za ka bi ba ina fatan muna fahimta wa qala marra wani lokaci yace al ittiba'u an yattabi ar-rajul ma jaa an nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi kaga biyayya ita ce mutum ya bi abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabonsa thumma huwa min ba'di tabi'ina mukhayyarun sannan bayan tabi'ai kuma kana da zaɓi kana da zaɓi ra'ayin da kaga ya dace da na manzon Allah ka dauka wanda bai dace ba ka ajiye musu Allah musu rahama sai ce ra'ayul auza'i ra'ayin imamul auza'i wa ra'ayu malik da ra'ayin imamu malik wa ra'ayu abi hanifa da ra'ayin imamu abi hanifa da auza'i da maliku da abi hanifa rahmatullahi alaihim ajma'in Allah musu rahama duka yace kulluhu ra'ayin duk gaba ɗaya ra'ayi ne ba wani bambanci tsakanin ra'ayin wancan da na wancan babu fifiko wa huwa indi sawa Imam Ahmad ya ce duk ɗaya ne ni a wurina wa innamal hujjatu fil athar kaga hujja tana cikin hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yace man radda hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kori hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala shafa halaka to lalle yana kan gabar halaka ai babu shakka akan wannan ko duk wanda ya kori sunnar annabi to yana kan gabar halaka tilka hiya aqwalul a'imma mala albani yace waɗancan maganganun da na yanzu da wannan ai su ne maganganun waɗannan manya-manyan malamai radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su Allah musu rahama a nan gurin yana roƙa musu Allah ya yarda da su ne ba wai Allah ya yarda da su ba ka san kalmar radiyallahu ta'ala anhu ana magana da ita akan magana biyu ko dai ka ce radiyallahu anhu littahqiqi tabbas Allah ya yarda da shi wannan ba wanda ake gaya masa wannan sai sahabi ko ka ce radiyallahu ta'ala anhu Allah yarda da shi wannan ko kai zan iya cewa radiyallahu anka Allah yarda da kai kaga wannan addu'a ne to idan ka faɗa a matsayin addu'a ba laifi bane amma in ka faɗa ta haƙiƙan cewa tabbas Allah ya yarda da wani to wa ya gaya maka wa ya gaya maka ya yarda da shi sahabbai ma an faɗa musu ne saboda alkur'ani ya ce Allah ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina fa يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يشي رضي الله عنهم ورضوا عنه كان القرآن يا باد labari. to wanda ba sahabi ba ko tabi'i bai halatta kace ce da shi radiyallahu anhu tagigan ba ballantana kuma wani da zai zo daga baya ko mun matsayinsa ko mun darajarsa ko mun walittakansa ko mun ɗaukakansa ko waye shi kuma ba a cewa radiyallahu anhu kuma ba a cewa dan aljanna ne duk duniya ba wanda ake ce da shi dan aljanna sai sahabi duk wanda ba sahabi ba kawai ana zato ne zai iya yiwa haka zai iya yiwa ba haka ba su ma me yasa aka ce da su yan aljanna dan Allah ya ce ya ba su gidan aljanna wa adda lahum jannatin tajri tahta hal anharu suratu tauba aya ta 101 kaga Allah ya faɗa cewa ya zabar musu gidan aljanna wanda ƙoramai na gudana a ciki yasa aka ce da su yan aljanna amma wanda ba sabi ba zato ake tsammani amma wani ce ai wani ya tafi yana gidan aljanna muna nan muna jira za mu bi shi za ku bi shi <laughs> ko kuma a zo a siyar ma da aljanna aljanna gaba ki ɗayanta a kaɗa mata ƙararrawa a sai da ita kai wani abu sai garin nan mala ɗazuwan ɗan wake ga mace malam garin nan ana bida a garin nan shi gaskiya sai an ƙara ƙoƙari an yada suna sosai aljanna fa aljanna ma na ɗauki kuɗi a sayan mutum ita to wasu ma da ƙoƙari ma kyauta ma suke bayarwa kuma wannan magana fa malam a fili a fili haka arha za a ce duk wanda ya kaza mun bashi gidan aljanna mun lamunce masa ce wallahi idan ka mutu baka shiga aljanna ba ka zo ka sha kwalata su kabbara fi ihu mala irin wannan rudin kwakwalwa ai bai kamata mutum waye a bashi wannan abun ba gaskiya Allah kiyaye yace wannan shine maganganun malamai waɗanda suka gabata fil amri bit tamassuki bil hadith ta yanda aka yi umarni da yanda suka yi umarni da ayi riko da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na an taqlidihim duna basira kuma sun yi hani akan ayi taqlidanci gare su ba tare da basira ba sun hana ayi riko da ra'ayin su ba tare da basira ba wa hiya min al wuduhi wal bayan wannan abun ai ya fito fili karara bi haisu la taqbalu jadalan wala ta'wila wanda ta yanda baya bukatar jidali ko tawili kwata kwata wa alaihi akan haka fa inna man tamassaka bi kulli ma sabata fi sunnah duk wanda ya riko da duk abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau khalafa ba'd al a'imma ko da kuwa wannan magana da ya rike ta annabi ta wa ra'ayin wasu a'imma malamai la yakunu mubayinan li madhhabihim ai da zai zamanto wanda yake ya sha bamban wanda ya saba wa ra'ayin mazhabar su ba saboda me saboda su suka ce duk abin da suka faɗa in bai dace da na manzon Allah ba to na manzon Allah shine daidai kuma kar ma a faɗi cewa sun faɗa ko wala kharijan an tariqatihim kuma mutum ba za a ce ya fita daga ɗariƙar su daga hanyar su ba bal huwa muttabi'un lahum jami'an bari dai in dai ka bi manzon Allah to ka bi waɗannan malaman gabaki ɗaya wa mutamassikun bil urwatil wusqa allati lan fisama laha kuma yayi riƙo da igiya mai karfi wanda bata iya kecewa bata yankewa bata gutsurewa ka dalika man taraka sunna asabita amma fa ba daidai yake ba da wanda kuma ya bar sunna ta annabi tabbatacciya li mujarradi mukhalafatiha hali qawlihim kawai ya watsar da sunna wai saboda sunnan ta saba wa ra'ayin wadancan maluman sai ya ce wai ai maluman sun fi ka sanin sunnan bal huwa bidhalika asil lahum kai bari duk wanda ya ki yabi maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike maganganun wasu malamai to wallahi ya saba musu ne ba bin su yayi ba wa mukhalifun li aqwalihim almutaqaddima kuma ya saba wa maganganun su da suka gabata wallahu ta'ala yaqulu Allah yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت wa yusallimu taslima Allah ya rantsuwa yace la yu'minuna wallahi mutane ba za su yi imani ba hatta yuhakkimuka sai sun sanya ka zamanto mai hukunci fi ma shajara bainahum dangane da abin da ke gudana a tsakaninsu na sabani sun la jidu fi anfusihim harajan mimma qadait sannan kuma ka samu wani kunci dangane da abin da ka hukunta ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙawa wai wannan abin da yake nunawa cewa mutane ba za su yi imani ba sai sun sanya manzan Allah shi ne mai hukunci a tsakaninsu ni na zo na ce abu sunna ne kai ka ce bid'a ne ko wancan ya ce bid'a ne ni na ce sunna ne ko wancan ya ce tauhidi ne wannan ya ce shirka ne ba an samu sabani ba wannan ya ce yana da kyau wannan ya ce bai da kyau annabi ba ba an yi sabani ba an yi sabani to sai a koma kan faɗin Allah da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila yayin da duk jama'ar al'umma suka samu saɓani, to kada ai faɗa, kada ai zage zage kada ai habaici kada ai sharri kada ai gaba a'a a ɗauko ɗin gurin din gurungum izu 60 ajiye shi alalumo sunnar manzon Allah a samu malamai masala sunna a ce da Allah wani abun a baza shi a faifai a duba shi nabi yayi duk bankitin da kaga ana haifa da gangan ake tsaba san zuciya ne wallahi san zuciya ne tsantsa annabi yayi akwai a qur'ani babu to a duba a tarihi manzon Allah yayi wannan abun tunda an ce ibada ne ko to a duba an taba samun annabi yayi idan aka kwakwalo aka lalumo aka gano cewa ya taba yi sai ayi idan ku aka duba aka tarar bai yi ba to insha Allah ta'ala sai a haƙura ko da an shekara ɗari ana yin wannan abu dadewa ana aikata abu ba shi ke mai da wannan abun ya zama daidai ba ina fatan yan uwa kun fahimta to wannan ita ce nuqtatul intilaq wato point da aka fara tashi aka fara samun sabani tsakanin ahlus sunna da ahlul bid'ah su ahlus sunna suna ganin duk addini za su yi irin na annabi ne kuma ko me aka ce su aikata to in annabi ya ce a aikata to za su yi kokari za su aikata shi ko dan bid'a yana ganin a'a akwai wasu mutanen da manya ne su ma za su iya cewa a aikata abu kaza din ayi wannan abu ko da annabi bai yi ba ayi wannan abu mai kyau ne duk bid'o'in da kake ga ana kawowa ana aikatawa wallahi sun san annabi bai yi ba amma kawai suna cewa wai ai mai kyau ne to yanzu dan Allah akwai wani abu mai kyau abinda annabi bai yi shi ba sunan addini ai ba zai taba zama mai kyau ba wannan shine adalci kuma shine hutun zuciya abin da zai taimaka maka haka Allah ya ce ku riko da Allah ku riko da littafin Allah ku riko da sunnan manzon Allah kuma idan an yanke hukunci karka ji wani dar karka ji damuwa thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima mala mika wuya miƙawa babu gudu babu ja da baya a sallama kawai a haƙura Allah ya ce an haƙura annabi ya faɗa an haƙura zance ya ƙare kawai فليحذر an amri, an tusi أن تصيبهم فتنة aw yusibahum adabun alim su kiyaye a hirdinsu waɗanda suke saba wa umarnin manzan Allah al'amarin manzan Allah addinin manzan Allah kada fa fitina ta same su kada kuma azaba mai raɗaɗi ya same su kenan saba wa Allah saba wa manzan Allah wannan fitina ne bid'a fitina ce kirkiran abu sabo da babu shi addini fitina ne قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى hafiz ibn rajab Allah masa rahama yake cewa fal ala kulli man balagahu akan duk wanda lamarin manzon Allah ya riske shi amrul rasul ya san shi an yubayyinahu lil umma yayi wa mutane al'umma bayani duk wanda ya gane sunnar annabi dolen dole ne a kansa wajibi ya yi wa al'umma bayani kada a ɓoye wa yansahu lahum kuma yi wa mutane nasiha wa ya aburahum bittiba'i amrihi kuma ya umarci mutane su bi umarnin annabi wa in khalafa zalika ra'ayun azimun min al'umma ko da wannan magana ta annabi ta saba wa ra'ayin mutane da yawa a cikin al'umma a'a ba yawan da ake bi ba daidai Abdullahi dan Mas'ud ke cewa aljama'atu ma wafaqa alhaq wa in kunta wahadaka jama'a din nan shine abin da ya dace da gaskiya ko da kai kai kadai ne malam me jama'a kawai ko mutum ɗaya ne yanzu ba annabi Ibrahim Allah ya ambace shi al'umma inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen ya ambace shi al'umma saboda ya tsaya akan gaskiya to ko da wannan ra'ayin ya saba ra'ayin al'umma da yawa kada ce a'a jama'a ba saba da wannan ba kar a zo a kawo mana fitina kaza kaza kaza kaza kaza a yi shiru a bar wannan magana a'a karantar da mutane a gaya musu ga abin da annabi yake yi tun ba sa yadda hasu da suna fara yadda ko ba ka bane ba tun ba sa yadda hasu da suna fara yadda fa inna amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahqqu an yu'azzam ai lamarin umarnin manzo Allah shi ya fi cancanta a girmama shi ko wa da bihi kuma ai koyi da shi min ra'ayi ayyi mu'abbamin sama da ra'ayin dukkan wani abin girmamawa qad khalafa amrahu fi ba'd al-ashiya'i khata ta yanda al'amarin shi wannan wanda ake girmamawa ya saba lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure wa min huna radda sahabatu wa man ba'dahum ala kulli mukhalifin sunnati mukhalifi sunnatin sahiha daga nan ne ma sahabbai suka yi ta mai da martani ga dukkan wanda ya saba wa sunna ingantacciya da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su sun mai da martani ga duk wanda ya faɗi magana ya saba wa sunna wa rubbama aghladu fil raddi kai wani lokacin suna ma kausasa harshe shine aghladu fil radd wajen mayar da martani ga wanda ya saba wa annabi la bughdan lahu ba wai dan suna kinsa ba mala albani yake cewa ultu yace nace walau hatta walau ala abaihim wa ulama'ihim sahabbai da tabi'ai suna mayar da martani ga duk wanda ya saba wa gaskiya ko da babansu ne kuma ko da malamansu ne kamar yadda imamu tahawi ya ruwaito a cikin sharhu ma'ani al-athar da abu ya ala a cikin musnad dinsa ya ruwaito magana daga salim dan abdullahi dan umar yace inni la jalisun ma abni umar ni ina zaune tare da abdullahi dan umar wata rana a cikin masallaci sai ga wani mutum ya zo masa cikin mutanen sham sa'alahu an tamattu bil umrati ila al hajj sai ya tambaye shi hukuncin yin tamattu'i ta hanyar mutum yayi umra yayi tamattu'i ya hada da hajji. yin tamattu'i aikin hajjin tamattu'i ne da ake yi sai ya tambaye shi ce yaya hukunci abdullahi dan umar yake cewa hasanun jamil wani abu ne mai kyau kwarai kuwa faƙala sai shi wannan mai tambaya cikin mutanen sham sai yace da shi fa inna abaka kana yanha an zalik amma babanka umar yana ana yin tamattu'i saboda umar yana da ra'ayin hana tamattu'i din umar ibn al-khattab a ra'ayinsa ba a yin tamattu'i ina fatan kuna fahimta yawwa kamar yadda zamu zo zamu yi bayani akan haka nan gaba insha Allah ta'ala faqala yake cewa wailak kaitanka yake ga mai tambayan fa in kana abi kad na an zalik na faɗa ɗin ko da ko babana ya hana haka wa kad fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bihi ai manzon Allah ya aikata haka kuma yayi umarni da haka fa bi qawli abi ta'khudhu an bi amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam to maganar babana zaka bi ko ko umarnin annabi la ilaha illallah abdullahi dan umar yake faɗin wannan umar fa ibn khattab yace to maganar Umar zaka dauka ko maganar manzon Allah Abdullahi dan Umar yake faɗa ka zaɓa tsakanin babana da annabi sai wannan mai tambaya ce a bi amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashe wannan yana nuna ko sahabi ne ko abubakar ne Allah kiyaye ba zai yi ba da zai faɗi wani abu da ya saba na annabi to ba abin na abubakar din sai abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai Abdullahi dan Umar yace fa qum anni tashi ka tafka bani wuri wannan maganar imamu ahmad ya ruwaito ta Allah ya ruwaito irin wannan magana din Allah masa rahama ashe kaga ba sa sako-sako wajen kawar da duk magana da bata annabi ba bal huwa mahbubun indahum bari dai duk wanda za su yi mai raddi din akan ya saba annabi wallahi suna son sa mu'azzamun fi nufusihim kuma abin girmamawa ne a cikin ransu lakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihim sai dai fa manzon Allah kuma ya fi soyuwa gare su ko ba haka ba dole ka ji ka fi annabi sama da kowa dan ya ce baka da imani sai in ka ji ka fi su sama da komai la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina dayan ku ba shi da imani sai in na kasance ni na fi soyuwa a gare shi sama da ɗansa sama da babansa sama da duk mutanen duniya gaba ɗaya duk wanda ya ji cewa yana son baban shi sama da annabi to tuntubi imanin imaninsa duk wanda ya ji yana son sama da sa sama da manzo Allah tuntubi imanin shi kai sai ka ji cewa kana son wani ba babanka ba ba mamanka ba ba kowa ba a duniya saboda yana da wani matsayi ka ji kana son sama da manzo Allah to ka caji imanin ka abin da ya faru shine Umar dan Khattab wata ran yazo ya samu manzo Allah ke cewa Rasulullah duk duniya babu abin da nake so in ban da raina sai kai a duniya abin da na fi so na fi son raina sannan sai kai sai manzo Allah ya ce tab hatta al'ana ya Umar har yanzu ashe baka yi imani ba ka ji ba kai Umar sai ya gane shi ya Rasulullah duk duniya ba wanda na fi so in ba kai ba kan raina ba na son raina sama da kai manzo Allah ya ce al'ana ya Umar yanzu ka shigo yanzu kai rijista kenan ka ji wasan manzo Allah da gaske ba wai da waka ba wallahi son annabi ya wuce ka sun lalace mala an cako da ƙarya da gaskiya masoya annabi amma da su sune makiya annabi ko ba ga bane masoya manzo Allah na hakika masu karanta hadisansa suna sharhi akan abinda yake kira akai wasu sun rabu da iyayensu saboda riko da sunna amma wai duk da haka wai wai hudawa ne wai wahabiyawa ne wani kuma wanda babu ruwansa da manzan Allah kawai waka yake a annabin ya ci riba ya ci haram ya ci kudin maraya ya yi zina ya yi luwaɗi ya yi waye duk wannan ba wani matsala in an yi magana kuma shine mai tsoyin annabi to kaga wannan wala wala ai an gama da ita tuntuni labari ya bayyana ko wa amruhu fawqa amri kulli makhluq umarnin manzan Allah sama da umarnin kowane abin halitta yake Faiza idza ta'arada amru rasuli wa amru ghairihi idan aka samu cin karo tsakanin umarnin manzon Allah da umarnin wani annabi fa amru rasuli aula an yuqaddama wa yuttaba ai umarnin manzon Allah shi yafi cancanta a gabatar kuma a abi wala yamna min dhalika ta'zima man khalafa amrahu wa in kana makfuran lahu wannan ba zai hana a girmama wanda ya saba umarnin annabi ba za a iya girmama shi duk da cewa an gafarta masa wanda ya yi ijtihadi ya yi kokarin neman gaskiya amma a neman gaskiya sai ya saba wa daidai ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam za a girmama shi kuma an gafarta masa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa hadisi idan hakama al-hakimu fashtahada mai hukunci in yayi hukunci ya ishadi ya kokari fa asaba yayi daidai falahu ajran yana lada biyu Wai da hakama al-hakimu idan mutum ya hukunci fashahada fa akhta'a yayi kuskure Falau ajrun wahid yana da lada ɗaya, hadisin imamul al-Bukhari da Muslim bal zalika al-mukhalif lahu la yakrahu an yukhalifa amrahu idan zahara amru rasul sallallahu alaihi wasallam bi khilafihi shi wannan dai wanda aka saba masa ya faɗi magana aka saba wa maganarsa dan ta saba wa ta annabi shi an yafe masa tunda yayi iya kokarin sa ne wajen neman gaskiya to ai shi ma bai zai ki a saba ra'ayin nasa ba tunda ya san ra'ayinsa bai dace da na annabi ba sallallahu alaihi wasallama qultu kaifa yakrahuna zalika malam yace man yaya za a yi manyan malamai ki wannan wa kad amaru wa kad amaru bihi atba'ahum kama marra kuma sun umarci mabiyansu cewa su bi magana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zance ya gabata wa aujabu alaihim sun wajabta musu an yatruku aqwalahum al-mukhalifati lis-sunnah kuma sun ce kada a bi Maganganunsu da suka saba wa sunna bal inna shafi'iyya rahimahullahu ta'ala bari ma dai imamu shafi'i Allah masa rahama amara ashabahu ya umarci sahabbansa an yansibu as-sunnata sahihata ilaihi sahabbansa almajiransa abokanansa kenan yace su danganta masa wato sunna ta annabi ingantacciya kawai ko da bai faɗa ba su ce shi ya faɗa kawai walau lam ya'khudh biha ko da bai aiki da ita ba dan baya so a ji an ce shi ya saba wa annabi aw akada bi lafiya ko a ce ya yi riko da saɓanin sunna annabi baya so walidhalika lamma jama'a al-muhaqqiq ibnu daqiq al-eid rahimahullahu ta'ala al-masaila allati khalafa mazhaba kulla wahidin minal al-a'immati al-arba'a al-hadith as-sahiha fiha infiradan wa shima'an fi mujalladin dakham qala fi awwalihi mala saboda haka ne ma yayin da wannan babban malami al-muhaqqiq ibnu daqiq al Allah masa rahama ya tara wasu mas'aloli waɗanda mazhabomin nan na malaman nan da suka gabata wato guda hudu sun sassaɓa wa hadisi ingantacce infiradan wa shima'an ko a kaɗaice ko a haɗe ya haɗa shi wannan matsalolin da duk waɗannan malamai suka saɓa wa annabi ko masabar ta saɓa wa sunnar manzan Allah ibnu da id ya haɗa shi a mujalladi guda babba sai ya faɗa a farkonsa yake cewa inna nisbata hadhihi al-masail ila al-a'immati al-mujtahidin haram yace duk da na tsinto muku waɗannan maganganu a mazhabobin waɗannan malamai kuma waɗannan maganganu sun saba wa karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to danganta waɗannan maganganu ka rinka cewa malam wane shi ya faɗi kaza cewa ya saba annabi to wannan haramun ne ba daidai bane wa innahu yajibu alal alfuqaha almuqallidin lahum ma'rifataha kuma wajibi ne malaman fiqhu masana fiqhu waɗanda suke musu takalidanci suke bin waɗannan malamai su san waɗannan maganganu li'alla ya'zuha ilaihim saboda kar su danganta waɗannan maganganu zuwa gare su fa yakdibu alaihim su zo su musu ƙarya saboda sun riga sun faɗa cewa in kun yi bincike kun tarar da maganganu sun saba wa ra'ayin annabi to kada ku danganta mana kaga yanzu ba sun yi firi ba yanzu na ce da kai malam na zo na man karatu na karantar da kai abin da Allah ya sanar da ni amma daga baya bincike ya bayyana maka na faɗi wani ra'ayin da ya saba wa ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallama to don Allah kada ka faɗi maganan nan cewa ni na faɗi wannan magana. dan Allah ba na fita a gurin Allah ba to haka waɗannan malaman gabaki ɗaya suka faɗa ƴan uwa musulmi waɗannan maganganun diddika gaba ɗaya abin da suke nufi shine a yi riko da magana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kaulan wa amalan wa atiqadan da fada a baki da aiki da kuma kuduri cewa magana annabi ita ce maganar farko da ake fara wa hula sannan kowane mutum yana samun matsayi ne da ɗaukaka a gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko a gurin Allah in ya bi maganar manzan Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma waɗannan maganganun ba an faɗa ba ne don rena su ko wulakanta su bari ma dai su suka faɗa da bakin su su malaman kuma aka yi hikayar maganganun aka ce ga abin da suka ce to a nan gurin malam zai kawo mana wani abubuwa da ainihin wato wasu abubuwa matsaloli da mabiya suka isu bi malamansu malamansu ne manya suka faɗi wasu maganganu ko suka aikata wasu ayyuka su kuma mabiyan suka ga cewa gaskiya ba za su bi waɗannan maganganun ba gwanda su bi magana annabi sallallahu alaihi wasallama dan malam ya buga mana misali ya warkar da mu shine yayin wannan babi mai zaman kansa kuma duk wannan fa yana yin shimfiɗa ne akan wannan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama dan babu mamaki a cikin bayanin sallar annabi din ka zo ka ga wani ra'ayin da ya saba wa mazhabar hanafiya yanzu misali a mazhabar hanafiya yin assalamu alaikum a sallah ba wajibi ba ne. kuma idan dai ka gama tahiya ka zo abduhu wa rasuluhu kai addu'o'inka ko tusa kai kana gamawa ka saki tusa sallah ta yi ba dole ne sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ba ina fata ana fahimta yanzu wannan mu kuma a sunna mun gani a riwaya ingantacciya manzo Allah ya faɗa wa tahlilu hatta taslimu kammala sallah shine fadin assalamu alaikum sallama rukuni ce wajibi ce a sallah kuma aikin annabi ya tabbatar da haka aikin sahabbai sun tabbatar da haka ko ba haka bane ba sannan suna da ra'ayin cewa ba dole bane sai ka karanta fatiha a sallah in ka zo yin sallah karatun fatiha a sallah ba dole bane duk shi ma wannan ra'ayi ne na mazhaba me dalili suka ce Allah ya ce faqara ma yassara? min alquran ka karanta abin da ya sauka na alqurani da haka da zaka zo sallah ka ce Allah ba an yi ikama ke ka ce Allahu akbar mudhammatan Allahu akbar sallah ta yi ba an ce karanta abin da ya sauka na alqurani ba to amma a hadisi ingantacce sunna ta manzon Allah annabi yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda ya karanta bai karanta fatiha ba to tsakani da Allah sai ka ajiye wannan hadisin ka dauki wancan ra'ayi ina fatan kuna fahimta to shi wannan littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne da ya gino akan bayanin sallar annabi tsantsa amma fa bai fuskanci wata masaba ba wataƙila ya dace da masabarka wataƙila bai dace da masabarka ba yanzu satin da ya wuce muka buga misali malam yake tambayar mu anan menene hukuncin idan mutum ya yi zaman tahiya kabbara ta sallah zai yi ta sai ya gama miƙewa ne ko ko zai tashi da ita a mazaba ta malikiya suka ce kabbarar sallah ta raka'a uku raka'a ta uku bayan ka yi zaman tahiya sai ka gama miƙewa ga baki ɗaya sai ka ce Allahu Akbar kun fahimce ni ka yi zaman tahiya ba daga zaman tahiya ka tashi ka shiga raka ta uku ba wannan kabbara da za ka tashi da ita a malikiya Allah ya musu rahama sai ka miƙe ƙare ka ƙare miƙewa sai ka kabbar to amma kuma sai ya zo a cikin hadisi riwaya cewa manzon Allah yana yin kabbaran ne hina ya ƙomo yayin da yake tashi ma'ana yana kabbarar yana tashi to a nan gurin <clears throat> ɗan ra'ayin masaba in ya sai ce ga, ka riƙe hadisin ka ni ina kan ka riƙe hadisin ka ina kan mazhabata akwai abubuwa da yawa za ga basu dace da masaba mun buga misali duk a wancan satin azumi mutum yana yin azumi na farilla ko na nafila ya manta ya je ci abinci ko ya sha ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda ya manta manna siya. fa akala aw wa huwa sa'imun fa inna ma Allah wa fa inna ma Allah wa ya cika azuminsa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi to amma a masaba sai aka samu ta malikiya cewa duk wanda ya azumi ya manta ya sha ruwa azuminsa ya karye sai ya rama ɗaya. to ga abin da hadisi ya ce su kuma ga abin da suka faɗa to amma duk suna da hujjoji irin nasu sai dai ƙarfin hujjar tasu bata kai magana annabi ba kun banci wannan to yanzu idan ka iya aikata wannan ka aikata magana annabi kaga ba muna na musu ladabi kai ba tunda su sun faɗa cewa in ka ga magana su saba wa magana annabi to ka ɗauki maganar manzon Allah ka ɗauka kai aiki da ita shine fici alheri a gare ka mala ce tarku al-atba'i ba'd aqwali a a'immatihim ittiba'an lis ga wasu mabiya su ne al’ajba sun ƙi sun watsar da ko sun ajiye maganganun malamansu don su bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da misalansu Ya yace walidalika kullihi kana atba'ul a'imma ce wannan duka gaba ɗaya mabiya malamai yace sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin masu watsar da maganar malaman su su rike magana annabi to wannan suna da yawa cikin mutanen farko amma wa qalilun min al-akhirin a cikin mutanen ƙarshe kuma su kaɗan ne la ya'khuduna bi aqwali a'immatihim kulliha ba ta riko da maganganun manya-manyan malaman su duka gaba ɗaya bal qad taraku katiran minha bari dai sun bar da yawa cikin maganganun malaman lamma zahara lahum mukhalafatu hali sunna yayin da suka ga maganganun malaman ya bayyana ya saba sunnar annabi dan babu wani wanda yake masumi fa sai annabi duk wanda ka sani ya iya daidai ya iya ne ya iya kuskure hatta innal imamaini ga wasu manya-manyan malamai limamai Muhammad ibn al-Hassan da Aba Yusuf Allah musu rahama waɗannan gaba ɗayansa almajiran imamu abu hanifa ne muhammad ibn al-hasan da abu yusuf ku rike sunansu don zamu yawaita ambatansu suna da abubuwa da yawa a kansu a tattare da su almajiran imamu abu hanifa ne abu hanifa yana cikin malaman da yana da almajirai masu ra'ayin riƙau akan ra'ayinsa ya ce amma kad khalafa shaikhahuma abu hanifa sun saba wa malaminsu abu hanifa fi nahwi sulusil mazhab 1 over 3 ɗin mazhabar hanafiya Muhammad ibn al hassan da Abu Yusuf ɗaya bisa ukun mazhabar hanafiya sun saba wa Abu Hanifa wannan ya nuna sun rena shi sun yi mai rashin ladabi a'a wa kutubul furu'i kafilatun bi bayani dalik littattafan furu'a na fiqihu sune kafilai sune shaidu su suka ɗauki nauyin isar maka da wannan bayani da nake gaya ma wa nahu hada yuqalu fil imam al-muzani irin wannan maganar ake faɗa dangane da wato imam al-muzani wa ghairihi da waninsa min atba'i shafi'i wa ghairihi cikin mabiya imam shafi'i da waninsa yace walau da habna nadribu ala dhalika al-amthila mala albani ya ce da za mu tafi mu ta buga ma misali akan wannan da kiran sunan nikin malamai da almajiran su suka saba musu la talabin al kalam da zancen zai tsawaita gare mu wala kharajna bihi amma qasadna da fa za mu fita daga abin da muka yi nufi na rubuta maka sifatu salatin nabi za mu rubuta maka kuma littafin ne daban amma qasadna ilaihi fi hada al ba'thi na wannan bincike da muka yi niyya min al ijazi ko mun ce za mu takaita maka yace falnastasir ala misalaini sunaini amma duk da haka don ka ji daɗin karatu za mu buga maka misali waya biyu kawai ba uku ba na farko qala al imamu muhammad fi muwatta'ihi imam muhammad ya faɗa a cikin littafinsa wato muwatta ga abin da yace a shafi na takwas, qala muhammad amma abu hanifa wannan muhammad din shine Muhammad bin al-Hasan yace amma Abu Hanifa rahimahullah amma malamin mu Abu Hanifa Allah ya masa rahama kaga in za su faɗi maganar sai sun yi masa addu'a Allah masa rahama ya fakana la yara ka'i salatun ra'ayin Abu Hanifa ba a yin sallar roƙon ruwa shi ma mazhaba ne a ra'ayin Abu Hanifa roƙon ruwa ba ana zuwa roƙon ruwa ba to ba sai an yi sallah ba shi a ra'ayin shi a mazhabarsa wannan almajirinsa Muhammad ibn al-Hasan yake gaya mana wa hamma fi qawlina amma mu almajiransa muna faɗa fa innal imama yusalli bin nasi A aje sallar roƙon ruwa liman yayi wa mutane sallah raka'a biyu thumma yad'u kuma yayi addu'a wa yuhawwilu rida'ahu kuma ya canja rigarsa kamar yadda zo a sunna yanzu a nan gurin ga abin da Abu Hanifa ya tafi cewa sallar roƙon ruwa babu babu sallah a ciki kawai aje a yi ta addu'a dawo almajiran kuma suka ce a za a yi ne za a yi sallah saboda manzo Allah ya yi sallah ko ba ga bane riwayoyi sun zo to anan gurin kaga an samu sabawa ko to kaga ai ba rashin ladabi bane ba wulakantawa bane a girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam misali na biyu yace wa hadha isam ابن يوسف البلخي قائسام ابن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ينا ينتكن واتو المجرم محمد ابن الحسن ومن الملازمين للإمام أبي يوسف سننكم ينتكن وطن دسك لازمتي وتو إمام أبي يوسف كما يدعو أتكن لتافع الفوائد البهية في تراجم الحنفية شيوانا متمي كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيراً yana yin fatawa da saɓanin ra'ayin Abu Hanifa da yawa li'annahu lam ya'lami dalil saboda shi bai san dalilin da aka tafi akai ba wa kana yadhharu lahu dalilun zai fa yufti bihi idan ya samu wani dalili saɓanin abin da Abu Hanifa ya tafi akai sai ya bada fatawa akai yace shi ga abin da ya fahimta kana كان يرفع inda ruku'i الركوع والرفع min? shi yasa shi idan ya zo sallah in zai ruku'i sai ya daga hannunsa in zai Allahu akbar zai ruku'i ya daga hannunsa sami Allahu liman huma ya daga hannun shi daga dagowa daga ruku'i an gane ko akwai riwaya Imam Albani yake cewa a can ƙasa idan kun lura lamba ta shida yace sun ma'allaka alaihi bi qawlihi wa qad ajada قلت يعلم منه يؤلم منه بطلان رواية مكهول أن أبي حنيفة أقول رواية مكهول لقى أبي حنيفة شوى أن من رفع يديه في الصلاة فسد صلاته شوى دون دي لقى حنن سأصلى رواية أبو حنيفة كان صلى إن دي كذو كبر حرما الله أكبر كف كاي كبر حرما تو يندك كفي أحكا دنن to ba za ka sake motsi ba Allahu akbar ina fatan kana fahimta ba magana wai ka daga hannu dan shi a sa kullu harakatin tubtilu sala motsi in kai a sallah sallah ka ta ɓaci yanzu kana cikin sallah in dan hanafiya ne kai kana sallah a haka sai dan sauro yace ka sai kai haka to kawai ka sake ga da kamati sallah <laughs> sallah ka ta ɓaci. to yanzu wannan malamin dan mazhaban ne to amma shi a sallarsa in ya zo yi ruku'i sai me Allahu akbar kuma in ya dago ma sai me Allahu akbar ya saba mazhabar Hanafiya ko bai saba ba ya saba to wannan shine abinda da Albani yake so ya dora mu akai a iya samun sabani tsakanin ra'ayin malami da dalibin shi amma menene gaskiya take kai addalili dalili inda dalili kawai ita tabbata kun gane jayyid to shine sai yake cewa kama huwa fi sunnati almutawatira amal albani yake cewa wannan sananne ne wannan riwaya batacciyar riwaya ce wanda imam makuli yayo daga abi hanifa kama huwa fi sunnati almutawatira kamar yadda yazo a cikin sunna mutawatira idan zaka yi sallah ka daga hannunka Allahu akbar zaka yi ruku'i zaka daga hannu in zaka dago ma zaka daga hannu anhu sallallahu alaihi wasallam falam yamna'ahu min al'amali biha babu abin da ya hana shi aiki da wannan sunna anna anna a'immatahu salata qalu bi khilafiha cewa yau malamansa guda uku nan sun saba wa wannan kamar eh, eh, kenan waye malamansa guda uku kamar wato Abu Yusuf da kuma Muhammad ibn al-Hasan da kuma shi Imam Abu Hanifa sun saba faɗi ra'ayi saɓani wannan su ba sa daga hannu a sallah to shi bai yadda da wannan ba wa zalika ma yajibu an yakuna alaihi kullu muslim kullu alaihi kullu muslim kowane musulmi wannan shine wajibi ya zamanto a kai so da yawa zaka zo gidanku ka tarar suna aikata wani abu wanda yake ya saba wa addini sai ka zo ka bi ba za ka bi ba in ka tashi ka tarar suna bid'a suna shirka suna kaza suna gargajiya suna kaza suna kaza sai ka bi su ba za ka bi su ma wani dan wasa tun da ya wuce rubuto wani tambaya a tafsirin mu da muke yi yake cewa ai yana da mahaifiyarsa a garin su a gidansu family din su ba sa sallah akwai marasa sallah sannan kuma ga masu zuwa gidan bokaye yace Allah ya jarabe shi ta mahaifiyarsa in za ta je gidan boka sai ta dauke shi ce dole sai sun tafi ya je wai ya bawa ya boka labarin matsalolinsa wai an gane ya gaya wa boka labarin mushkilolinsa yace wannan yasa kawai ya samu ya tsallaka ya gudu ya rabu da su to kaga wannan baya nuna cewa dan ku ana yin sallah sai ka kake sallah dan wani ba sa sunna a ku kai ma shikenan sai ka zama baka sunna a za ka yi saboda kabarin kowa daban kabarin kowa daban kuma yin da za ka yi ba shine zai sa su gane ba har su dawo su bi daidai yace to malamansa da suke bin ra'ayi sabanin nasa bai sa suka yasa ya canja ra'ayi ya dawo yana bin nasu ba a'a bi shahadati al al arba'a wa ghairihim kama taqaddam kamar da su malaman magabata sun faɗa cewa kar a bi su cewa in sun faɗi wani abu sabanin abin da suka zo da shi ko sabani abin da annabi ya zo da shi wa khulasatul qawl samari din zancen wato a takaicen takaicewa dai ka ji innani mala albani yake cewa ni wato arju allah la yubadira ahadun min al muqallidina ila tani fi mashrabi hada al kitab ina fatan da Allah kada wani dan takalidi wani mai ra'ayi na takalidanci yayi gaggawa wajen suka dangane da wato wannan littafi ba. wa tarkil istifadati mimma fihi min as-sunanin nabawiyya yaki yayi amfani da abin da zo a cikin wannan littafi na sunnoni na annabi da'awa saboda yana da da'awar ko ra'ayin mukhalafata halil mazhab cewa wannan littafi na wani sifatu salatin nabi akwai maganganun da sun saba wa mazhaba bal arju an yatazakkara ina fatan mai wannan ra'ayi ya tuna ma abin da muka gabatar na maganganu min aqwalil a'imma na maganganun malamai fi wujubil amali bis sunna da suke magana akan ai wajibi ne aiki da sunna wa tarki aqwalihim al mukhalifati laha sannan kuma wato a bar maganganun su suka saba wa sunna wal ya'lam kuma yana da kyau shi mai wannan ra'ayi ya sani anna ta'ana fi hada al mashrab wato suka akan wannan littafi abun amfani inna ma huwa ta'anun fil imam kamar ya soki limamin nasa ne alladhi yuqalliduhu wanda yake koyi da shi ayyan kana min al'a'imma kowaye a cikin malaman nan fa inna ma akhadna hadha al-manhaj minhum wannan tsari na wannan littafi daga gurin malaman muka dauka kama sabaka bayanuhu kama yadda bayani ya gabata fa man arada an al-ihtida'i bihim duk wanda ya kauda kai ya kiye koyi da waɗannan manyan malamai imamu maliku imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ahmad fi hada sabil a wannan hanya din fa huwa ala khatarin azim lalle yana kan hadari mai girma li'annahu yastalzimu al-i'rad an as-sunnah dan wannan zai lazimta masa ya kauda kai ya bar sunna wa qad umirna inda al-ikhtilaf bil ruju'i ilaiha kuma an umarce mu yayin da muka yi saɓani mu koma kan sunna wal i'timadi alaiha mu dogara akan sunna kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin aya mai girma cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara hom. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما taslima. الله ta'ala ina roƙon Allah madaukin sarki an ya ja'alana mimman qala fihim Allah ya sanya mu cikin waɗanda ya faɗa a kansu inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihuna wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun malai yace ina fatan Allah ya sanya mu cikin waɗanda Allah ya ce lalle mumine kawai zancen su idan aka ce da su ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kawai cewa suke sami'ina mun ji wa ata'ana mun yi da'a wa ulaika humul muflihuna Allah ya ce waɗannan ne masu rabo wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah wa yakhsha Allah yayi taqwa ya samu khushu'i ga Allah wa yattaqihi ya ji tsoron sa fa ulaika humul faizun waɗannan su ne masu rabauta ya rubuta wannan a dimashka ranar sha uku ga watan jumadal akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to anan kuma zamu dakata saboda ƙurewar lokaci sai sati mai zuwa insha Allah zamu tashi akan shubuhat wato wasu shubuhohi da rikici da wasu suke ta kawowa dangane da riko da sunnar annabi sannan kuma ya ba da amsa da jawabi a kai wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai kira sallah sai mu amsa tambayoyi wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma ba'd fajazakumullahu khairan ah, wa sihhatan wa an نرجو منكم زيادة بيان قول قولكم عن بعض أهل البدع ولقد سمع ذلك ولقد سمع ذلك كما أخبرتم هو ولقد سمعت ذلك كما أخبرتم بأذني إذ هو يقول نحن خليليون إن ضل ضللنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi wani abin da ke cewa ina neman ƙarin bayani ne dangane da maganar da aka faɗa cewa wasu daga cikin 'yan bid'a akwai wanda ya zo yake magana cewa mu muna tare da malam wani idan ma wuta zai kai mu dai mu muna tare da shi to yace shi ya ji da sa wani yana cewa mu ne khaliliyuna in idan idan in ma ya bata ma mu mun bata in an ce khalili shine badadi masoyi kenan wanda ya rike wani wato da soyayya soyayyar da kuma ba zai ba zai dauke ta ya mika wa wani ba ita kanta wannan magana din ka danganta ta ga wani dan adam cewa kana yi masa wannan soyayyar da ba ka yi wa wani irin soyayyar da kake masa kuskure ne saboda Allah ya kamata ka yi wa da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to irin wannan alfaz din daman ba alfaz ne masu kyau ba lafuza ne ba ba masu kyau ba lafuza ne wanda yan bid'a suke faɗa cewa wai mutum wai yana kan kuma yana kan nan saboda tsabar riko da ra'ayin riƙau wai ka ce wai muna tare da wani wai ko ina wani zai kai mu mu dai muna tare da shi in ma ya bata ne mu ma mun bata har ga wannan magana ba daidai ce ba annabin Allah shi kada yake gaya masa wannan dan shine yake da ake da tabbas akan shi kuma baya cikin maganganun salaf duk yanda zaka so mutum ka kaunaci mutum bai kamata ka gaya masa wannan magana ba mu muna tare da wani in ma ya bata mu ma mun bata mun yadda wani ma cewa in wane bai shiga aljanna ba mun ya fi aljannar ma ba ma son ta wallahi haka wani yake faɗa irin wannan maganganun kazanta malam suna nan da yawa ba za su rubu ba to shi yasa wato in kun lura da masaba ta ahlus sunna masaba ce ta wasatiyya wato itidali medium abu tsakatsaki ake tafiya wato ba a so ka wuce gona da iri wajen kaunar mutum ka so shi son yayi oba ta yadda idan ka so shi ba za ka iya karɓan laifinsa ba dan duk lokacin da ka sa mutum kana son sa iyaka to ba ka son laifinsa ka lura ko iyalinka ne kake son ta so ya kai matuka to ko wani abu take na rashin kirki sai kaga ka so ka ji ana faɗa ko ɗanka ne kana son sa so ya kai matuka to sai kaga baka son laifin shi to ɗan adam ɗan uwanka wanda ba annabi ba ka ɗauki irin wannan soyayya ka liƙa masa to zai iya yin kuskure kuma annabi ya faɗa cikin hadisi kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun duk wani dan adam da ka sani zai iya daidai zai iya kuskure amma mafi alheri a ciki shine wanda in yi yana tuba to manhajin ahlus sunna ba a wuce gona da iri wajen son malamai ko da girmama masu wajen wuce gona da iri yanzu za ga yan bida za ga girmama malami kaga malami ya zo ana bin motarsa ana tantita tanta ni wannan da ido na na gani mutum ya sa bakinsa yana tantawa yana neman albarka akwai wanda za su je mutum ya cire hular sai cire rawaninsa malami ya ba malami ya shafa masa kaiwa ya shafa masa albarka duk ana yi a garin nan duk ana yi akwai waɗanda ake shanye ruwan alwalarsu akwai waɗanda sun tofar da yawo ɗebewa ake duk ana yi abinda ake wa manzan Allah suka zo ana yi shi ana tabarruki da su an yi magana sai a ce wai ba a san waliyai wai ba a san shehunai wai ba a san bayan Allah to wanda ka zo kana masa irin wannan to ai nan gaba dan ka masa bauta ba abu mamaki bane ba yanzu akwai mutanen da suka mutu a garin nan saboda son su da ake malamai ne ana kaunar su amma wallahi cewa ake wai ba mutuwa suke ba wani ya tsora takalmi a kayi ta kuka ta zage garin nan wai dan me za a ce malamin su ya mutu yayi ta rantsuwa ya ce wallahi bai mutu ba yace kuma wallahi malam yana nan yana zuwa musu ziyara kuma an je wai kabarin sa an je gaishe shi wai har rakiya yake zuwa yake kaji dan Allah irin wannan bulan gaba wannan bai kamata a faɗi wannan ba kuma wallahi wai ku ne kuke ganin sun mutu amma wallahi ba a mace suke ba rayuwa suke mai daɗi a cikin kabari suna nan suna zaune da ransu wai suna suna zaune rikicin da ake su zo su warware shi mana ko ba ka bani ba ko su yi wani ilhama ko wani wahayi to duk mai ja wannan wuce kowa ya ji abin da malam ya gabatar da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen kyautata aqidar mu da kuma tsabbaka abin da yake ne daidai a cikin rayuwarmu to akwai to guda biyu ɗaya da baki ɗaya kuma a rubuce tambaya wacce take ta baki shine menene matsayin bashin banki ma'ana bank loan wanda mafiya ake ba ma'aikata wanda wani lokacin kuma ba ma'aikatan ba 'yan kasuwa sukan iya karba irin waɗannan basussuka matsayinsu a musulunci بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين irin wannan abubuwan tuntunin malamai sun ba da fatawa kuma an yi bayani a kai kuma abu ne wanda yake an daɗe ana bayani bai halatta ba mutum ya je karɓi bashi da ruwa idan banki za su baka bashi babu ruwa a ciki ya halatta idan za su baka da ruwa bai halatta ba ba wai sai banki ba ko a ina ne ma banki dai su suka shahara suna bayarwa amma akwai masu karban bashi ya yi a gida ma kuma da ruwa da haka kawai ba wai bankin ba ne, ba wai don saboda bankin ba ne. a kawai ba da ruwan mutum an bashi bashin naira dubu hamsin kuma aka ce zai dawo da dubu hamsin da biyar wannan riba ne haramun ne na kudu na riba la na illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min bi mas bi annahum قالوا innamal البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موئذة من ربه فانتهى فله ما سلف وأجره وأمره إلى الله Allah madaukin sarki ya haramta cin riba ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa daka haramun ne karban kuɗi da ruwa karban kuɗi da ruwa bashi da za a baka da ruwa haramun ne da za a baka da ruwa haramun ne ya kamata a ce idan an baka loan dan a taimaka ma ake kamar yanzu misalin ma'aikatan gwamnati wanda ya kamata ma'aikata ta taimaka wa ma'aikatanta a je a karɓo babura a raba wa mutane a ninka musu kuɗi kuma a ce an taimaka musu ina taimakon yake tun da waɗannan ma'aikatan ku ne kun je kun sayo baburan nan a naira dubu sittin sittin misali ba su ku taimaka musu ba sai ku ce su ba da talatin talatin kuma talatin din masu bayar a hankali kowa ya san an taimaka masa amma ana sai da abun nan naira dubu sittin an ce sai ka bada naira dubu casa'in da biyar ko dubu ɗari da ashirin za a yi ana ɗaukan kuɗinka a hankali hankali kuma wai a nuna wai an taimaka maka an kai ka wuta kuma wai an taimaka ma an ci wuta a kanka kuma an kai ka wuta kuma wai an taimaka maka babu wani taimako a ciki to wannan shine illar daman gwamnatin da suke rayuwa ba akan tsarin Allah ba kuma gwamnatin da ba ta tuntuɓar malamai yayin da za ta zartar da wani hukunci da a ce jami'an gwamnati ciyaman ɗin local government sakatare na local government gwamna ne deputy gwamna ne kwamishinoni ne wane ne za su rinka tuntuban malamai akan duk abin da za su iya zartarwa to alhamdulillah za ka ga ana samun canji ko da yake alhamdulillah wannan dan uwa bani labari an ce a kamar a Kano haka akwai wasu loans ɗin da ake bayarwa babu ruwa ciki kaga wannan abun yabo ne Allah saka musu alkhairi akwai wuraren da ake ba da lon ɗin ba ruwa a ciki to wannan ya yi daidai amma a baka a sa ma ruwa bai halatta ba ko alƙalli in ba za a rage maka ba in ba za a rage ba ana sai da shi dubu sittin to a je a ɗauko a sayo shi ɗin a dubu sittin a ce ka ba da dubu sittin ɗin ba shi kenan ba da haka ya kamata a kiyaye Allah tsare mu tambaya ta biyu kuma ita ce ikici assalamu alaikum ah, akwai sako da 'yan uwa ɗalibai suka wakilta nan gabatar idan an zo wannan wa'azi a wannan masallaci mai albarka na garin Matebi. Kusan ta ƙarshe kuma ita ce ike cewa malam ni da abokaina muna zuwa gidan wani ɗan duba, amma mu ba muna zuwa ba don wata bukata, wai suna ganin an saba mun je sun ga akwai 'yan mata da suke zuwa gidan da yawa. saboda haka dai suna zuwa ne saboda wa'annan 'yan mata ba wai don zuwa wajen bokan ba <laughs> kun ji tambayar ɗan uwanku ko ko ɗan uwanmu suna zuwa gidan wani boka ko ɗan duba amma su ba dubar take kai su ba saboda akwai 'yan mata ne suke za suna bin 'yan matan to duka dai kan wajja ce to amma dai wancan wanda ya je gidan bokan shi ne fadari wanda ya je gidan bokan shi ne fadari to amma shi kansa bin yan matan waye ce ka je ka biyan mata tsakani da Allah kuma irin wannan biye-biyen yan matan yan uwa ya kamata mutum a samari ku zama wayayyu fa wannan ƙauyancin an daina shi kaga wai saurayi yana zuwa yana tsare yarinya a titi yana mata magana ko yana binta wani guri yana tsare ta wala duk wannan ƙauyanci ne an daina shi ba wayewa a ciki ba wayewa kwata-kwata-kwata a ciki ka bi hanyar da shari'a ta ce a yi shi ne ya fi wayewa shi ya fi ƙwarewa amma mutum ya je tsare yarinya a wani wuri kai baka tunanin za ka zo ka haifi naka 'ya'yan a zo a baka labari cewa wani yana zuwa yana tsare 'yarka a hanya a wani lungu ta dawo daga makaranta za ka ji daɗi to duk wanda ya wannan shi ma sai an yi wa nasa duk wanda yake zo ake fakewa yake fakin ɗin 'ya'yan mutane a titi yana musu wani abu to tabbas shi ma sai an yi wa nasa wannan alkawari ne kamar zina ne ai wanda ya je da yar wani shi ma sai an yi da tasa yayi da yawa ko yayi kaɗan da haka haramun ne shi kansa wannan abin da kake din bai halarta ba amma zuwa ba a ɗora maka hukuncin zuwa gidan boka ga wanda ya je kamar misalin da ga wanda ya je da niyyar yana neman magani ko yana neman wani sa'a ko yana neman wani abu na bokanci din a wurin boka da haka ya kamata a kiyaye wannan na'am na'am na'am na'am na'am wannan ba Allah yake cewa yana tambaya ne akan wai yanzu akwai a wani tsari da aka zo da shi dangane da wasu bokayen sai a ce wannan bokan yana amfani ne da fararen aljanu wancan kuma yana amfani da baƙaƙen aljanu to wai bokan da yake amfani da fararen aljanu shi wannan ba laifi amma bokan da yake amfani da baƙaƙen aljanu shi ne da laifi da farin da baƙin duk tsinannu ne gaba ɗaya ba su da albarka babu wani aljanin da ba wani bokan da yake na halal babu haramun ne kuma ya kamata yin uwa ku kiyaye abu ne da yake da alaka da aƙida kamar yadda liman yake gaya mana a farkon wannan muhadara abu ne da yake da alaka da aƙida duk harka ta aƙida ba a sakaci a ciki ba a wasa a ciki idan da mutum ya je ya tuba fatin yanzu ka kafa goshinka kawai ka ce astagfirullah astagfirullah ko ki kafa goshinki ki tuba ko kuma ka je kai wa'azi wa wanda ka san yana yi ka hana shi da haka gari yake gyaruwa fa kuma irin wannan sako sa za ku ku yaɗa shi ku isar da shi duk inda bai shiga ba shine amfanin da'awa din ba za a zauna sai malami ya zo ya yi shi zai ta ifinsa iyayen da ya gama shi kenan ya ga muku ba to yanzu me ya ribar mutanen garin nan dangane da wannan wa'azin sai ku samu kasar ɗin da aka yi wa'azin ku ta buga shi kuna yaɗa shi a ta shigar da shi gida gida matan aure da kuma dattawa da ko ina da ko ina duk wanda yake da wani wata hujja ko wani abu da zai iya faɗa sai ya zo ya faɗa sai a zo a daɗa warwarewa to shine amfanin da'awa kenan yaɗa ta shigar da ita inda malami bai isa shiga ba ba zai iya zuwa ba akwai lungunan da malami bai san in ina zai je ba yanzu nan dukan ku ban san ina gidajen ku ba ban san daga ina kuka fito ba amma kun zo mun tattauna da ku na awa ɗaya da wani abu kusan awa biyu to duka wannan sako kar ya zo ya kare tsakani na ni da ku kawai a'a ya zamanto kun yi amfani da wannan dama kuma kun shigar da saƙon zuwa ga ‘yan uwanmu da ba su samu zuwa nan gurin ba ga shahid al-ghaib na'am duk dai shi ne dai da wani ruhanai da waye da ake fada duk nau'i ne dai na aljanun da ake fada yana amfani da ruhanai yana amfani da waye ya kamka ya ilu ya damda ya ilu ya sarma ya ilu ya kuma duk wai sunan da ilu ilu zai kare to abin da muka faɗa ne daidai Allah mana arziki ya bamu lada akai wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa ya kuma yafi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an yi wani taro na maulidi wai wani malami yana cewa wai duk wanda ya haddace alqur'ani daidai yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai bambancin su dai shi manzon Allah ah, an ba bashi annabta ne an yi koshi. wai me gaskiyar wannan magana to wannan kaɗan kenan daga cikin tabargazan yan bid'a kuma dama wannan watan su ne sai ku hakuri da duk abin da za ku ci yanzu dan Allah wannan wanda ya faɗi wannan magana fa shine wata rana kuma za ka je yana kumfar baki wai shi shine masoyin manzon Allah tsakani da Allah wai ka ce Qur'ani wai kun zama ɗaya da annabi kawai wannan maganar faɗin jama'a ai ai shi kansa ma ridda ne ai tunda ka karyata aya alqur'ani ka karyata abin da duniya ta tabbatar ko arnan duniya kafiran duniya gaba daya sun yadda cewa manzon Allah ba daidai yake da sauran mutane ba kuma yanzu wai wannan mutum fa shine zai zo ya ce wai ahlus sunna suna zagin annabi kuma wannan maganar malam Allah fika ake faranta arha kyauta zaka ji ta Wannan wai sune masoya annabawa wai sune ne muhammadawa su ake sawa a rediyo su ake sauraron su sune masu manya-manyan rawani in an zo taro na gwamnati su ne a gaba manya-manyan mushrikai arna wannan yake cewa dangane da sallar asubahi akan samu wasu limamai a wasu masallatan sai su rinka karanta gajejjerun surori menene hukunci yi? gaskiya na da kyau a rinka bin sunna duk imam da yake so ya dabbaga sunnar annabi to ya kamata ya ya rinka tsawaita sallar asubai a jihar tsuri wato masu tsawo ba wai ga jajjeru ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya aikata haka din a aikace kuma ya yi umarni da haka din kuma sallar asubahi mala'iku halattar sallar asuba الفجر كان مشهودا قرآن الفجر يجي ذاك السنة شيني أكرم سوروري مستوى مسلتي kuma ba daidai ba ne ya zama kawai wani liman ya rike wata sura kwaya ɗaya kullum ita zai kullum in ne an zo ita zai Qur'ani an yi shi ne a karanta shi gaba ɗaya cikin sallah kowace aya kowace sura za ka iya karantawa kuma shi yasa dama maza Allah yake cewa wanda zai yi sarwa mutane sallah ya zama to a tsarafa likita kitabillah wanda yake masanin littafin Allah wanda yake mahaddacin littafin Allah to yana da kyau a rinka yi sai dai kuma akwai uzuri wani lokacin liman da zai zo bai da cikakkiyar lafiya ko akwai mura ko akwai wani yanayi ko larura ko rayuwa wasu abubuwa ne da ke ka iya giftawa zai iya yawa ranka ga ya karanta gajeruwar sura din an sallama sai a hakuri amma ya zama to diman da'iman kullum gajejerar surori ne ila mara a su bayi kamar magaraba to wannan gaskiya ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yake cewa tambaya ta karshe malam ya kamata a gaya wa wanda ba sahabi ba a ce da shi radiyallahu anhu kuma me kalmar radiyallahu anhu take ne hakikanin gaskiya abinda malamai suka tabbatar shine kalmar sallallahu alaihi wasallama ana gaya wa annabi ne radiyallahu anhu ana gaya wa sahabi ne wannan shine al'alal jadda abinda aka saba ana yi alayhi salatu wassalam ana faɗa wa annabi radiyallahu anhu ana faɗa wa sahabi ne amma wanda ba sahabi ba ba a ce da shi radiyallahu anhu sai dai a ce hafizahullahu ko rahimahullah rahimahullahu idan Allah ya sa ya rasu ko rahmatullahi alaihi hatta a ce da wani almarhumu wanda aka yi masa rama wannan ba daidai ba ne kuskure ne yana da cikin lafuza na bid'a ka ce wai wanda aka yi masa rama ya kai ka sa masa rama kamar saboda wani malamin ka kana son sai ka ce almarhum wani zaka ji ana fada wanda almarhum ana nufin an riga an masa rahama to ya kai ka san an masa rahama tunda dai shi ba sahabi bane sai dai a ce rahimahullah idan kuma a raye yake bai mutu ba sai a ce hafizahullah Allah ya tsare shi to amma wasu malaman sun ce za a iya cewa radiyallahu anhu din ga mutum amma in ababin addu'a ne kamar ka ce malam wani sai ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ba wai Allah ya yarda da shi ba ka san akwai bambanci tsakanin Allah ya yarda da shi da kuma Allah ya yarda da shi to idan ka faɗa a babin Allah ya yarda da shi wannan ba daidai bane kuskure ne amma in ka ce radiyallahu anhu kana nufin Allah ka yarda da shi wannan to ba laifi bane haka wasu malaman suka faɗa to sai dai abin da ya fi tabbata shine galiban waɗanda ake ce da su radiyallahu anhum din suna ba da labari ne cewa Allah ya yarda da shi dan a bakunansu suna faɗa da wasu cewa Allah ya yarda da wani to sai ya zama to bid'a ne ka liƙa wa wani mutum radiyallahu anhu kana nufin Allah ya yarda da shi dan ba a samu salafu sare magabata suna faɗa wa wani mutum cewa Allah ya yarda da shi ba alhalin Allah bai ba da labarin ya yarda da shi ba in ne ba sahabi ba ne ba sahabban annabi su ne Allah ya ba da alqur'ani alqur'ani ya ba da labari a cikin alqur'ani cewa ya yarda da su radiyallahu anhu wa radu anhu ko ba ka bane ya yarda da su kuma su ma su yarda da shi wannan dan kace sahabi yana raye ko baya raye kace radiyallahu anhu ba matsala amma ga magarin mutane ko tabi'i ne kace da shi radiyallahu anhu kana nufin Allah ya yarda da shi wannan ba daidai bane dan baka da tabbas saboda aya nassi bai ce ya yarda shi ba kun fahimci wannan to muna fatan Allah ya samu cika da imani Allah ya ji kan malaman mu Allah ya musu rahama kuma Allah ya yarda da su Allah kuma ya samu gama da duniya lafiya tsadar abinci da suke hauhawa Allah ya saukar masu neman aiki Allah ubangiji ya ba su aiki dalibai da suke jarabawa a jami'a ko ta bayar ko watanta ko kwalejoji Allah ba su sa jarabawa wanda suke neman sana'a kuma Allah ya ba su muna fata Allah samu gama duniya lafiya wa bi hadal qadri kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum